أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم رحمة الله وبركاته يومنا شدق وتن شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da 22 ga watan hudu shekara 2018 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na matasa da ke nan unguwar Sanusi a cikin wannan gari namu na Kaduna inda muke gabatar da darasi a cikin littafin babban malami an nawawi, Allah ka jikansa Allah kai masa rahama Allah ya sa ya huta za mu tashi a babi na 49 malin yace babu a hakamin nasi babin da zai magana ko ijra'i gudanar da hukunce-hukuncen mutane alal zawahiri akan abin da ya bayyana wa sara'irihim ila Allah ta'ala da kuma ya koyi na mutanen abashi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hukunci da aka ce wasu babu ijira'i a hakamin nasi al'ijira masdar ne na ajira yujiri da aka sai zamanto al'ijira kamar da ya ƙudi al'iƙada amma idan daga jara ya jiri aljari shi ne masdarinsa da aka jara ya jiri shi ne ya gudana amma ajira yujiri shi ne ya gudanar قال الله تعالى الله مدوكاكين سركي يا فدا يا تي فإن تابوا إذا متاني سكا توبا وأقاموا الصلاة سكا قيد صلى وأقاموا الصلاة سكا قيد صلى وآتوا الزكاة سكا بار الزكاة الله يتي فخلوا سبيلهم تقربوا لسوء ku kyale su ku bar hanyar su هذه الآية وأن آية تبين أن من تابع فآمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله tana nufin نفن mutumin da ya tuba. sannan tuba a nan ba daga wani zunubi zuwa wani zubi ba A'a daga kafirci zuwa musulunci shi ne fa'in tabu idan suka bar kafirci suka shiga musulunci sannan suka tsaye da sallah suka ba da zaka faƙada asima damuhum ko usima damuhum wa malahum lallai ko asama asima damuhum wa malahum jininsu da dukiyarsu ya karu wala Bagi da ayyi ahadin an yata'arrada lahu bi shay'in min al wal hasr mutumin da ya tuba ya shiga addinin musulunci bai yiwa ga wani mutum ya bujiro masa da sa masa takunkumin karya tattalin arziki ko kisa وهي تشمل ما كان kadalika haqiqatan aw zahiran wato wannan ya ƙunshi abinda da yake haqiqa ne ko kuma ainihin wato zahiri ne ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة da wannan ne abubakar siddiqu Allah ya ƙara masa yadda ya dogara wajen yaƙar waɗanda suka ce ba za su ba da zakka ba wato wa amsaliha da makamancinsu حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال تيد يا حرمت أياكيس بشرط إن أيكة وإن أيوكا سوني شقاء الدين المسلنسي للأيوة دبادة أبن ديك واجبو بيني sannan da kuma faɗakarwa akan abin da yake ne mafi ɗaukaka zuwa ga abin da yake shine na ƙasa domin kowanne mutum ya san cewa fa inna ashrafa arkanil islam ba'da ash ne a salah rukunan musulunci bayan kalimatu shahada ita ce sallah ita sallah haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin Allah subhanahu ta'ala bayan sallah kuma sai zakka ita kuma zakka allati hiya nafqu naf'un muta'addin ila al-fuqara'i wal muhawij wa hiya ashrafu al-af'al al-muta'alliqa bil makhluqina bayan sallah ita zakka ita ce ta uku to ita kuma tana da alaka da haƙoƙin bayan Allah ne mun sha bayani muka ce Allah madaukakin sarki da ya aiko annabawa tun daga na farkon su har na ƙarshen su da wanda ka sani da wanda ma baka sani ba to hikiman aiko annabawan kawai dan a tsara abu guda biyu ne a tsara haƙƙin da ke tsakanin Allah da bayi sannan bayi su tsare haƙƙin da ke tsakaninsu da shi shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shaidawa da manzancin annabi Muhammad ba da shi yake shiga musulunci ba to wannan haƙƙin Allah ne sallah wannan haƙƙi ne tsakanin bawa da Allah amma zakka wannan haƙƙi ne tsakanin mutane da mutane to don ka gane cewa idan ka tafi lahira in ka gyara ɗaya ɗaya bai gyaru ba to kana da matsala da haka in kai sallah kashe da ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ka rike haƙƙin mutane to in ka tafi lahira kana cikin matsala shi yasa ya zamanto da yawa za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala yana hada zakka da sallah a Qur'ani in yace wa aqimus salata zai ce me wa atuz zakata in yace a tsaye da sallah zai ce abada ainihin wato zakka da haka Allah ka ji ɗan abubakar Sadiku ta yadda ya kasance Allah ya azarta shi da fahimtar addini saboda dukkan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abdullahi ɗan Abbas ya ce yana daga cikin abu guda uku a ƙur'ani duk wanda yayi ɗaya to Allah bai da buƙatar ɗayan sai in ya haɗa ya yi guda biyu Ya ce Allah madaukakin sarki ya ce a atiullaha sannan wa a atiur rasula duk wanda ya ce Allah kaɗai zai bi ba zai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba to biyayyar da zai wa annabi Allah bai da buƙatar biyayyar da zai wa Allah shi Allah bai su sai ran da ya dawo yadda zai bi annabi Muhammad sannan na biyu shine anashkur li wal dai ka ilayyar masu ka gode mu sannan ka gode mai iyayenka don gabaki ɗaya makomarka da kai da su tana wajena sannan na uku shine wa aqimus salata wa atuz zakata ayoyi sama da 50 a Qur'ani Allah yana hadawa qul li ibadiyal ladina amanu yuqimus salata zai ce wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sama da 50 shi yasa sayyidina Abubakar ya faɗa yace la uqatilanna yace na rantsi da Allah sai na yaki man farraqa bainas salati waz zakah tsakanin duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ya ce Allah ba zai haɗa ayoyi a ƙur'ani ba sama da hamsin ya ce wa ƙimus salata wa atus zakata mutane su zo su ce sun yi imani za su yi sallah amma ba su yadda za su ba da zakka ba tare da cewa haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin mutane Allah ya wajabta amma amfanin kan mutane yake dawowa saboda in ya zama to ba a fitar da zakka mutane sun kama haƙƙoƙin mutane sun riƙe. to akwai matsala yanzu ɗazun nan wani ya zo yake faɗa mun wani babban mai kuɗi ya ce shekararsa uku ya ƙi yin zakka wallahi tun da su suna daga cikin wulayakal makarrabuna in ya yi zakka sai sun sani wallahi tun da suna cikin wanda 'yan dubu ashirin ashirin da yake bayarwa ya ce to wallahi shekara uku kenan ya ƙin zakka ya danne kan haƙƙin Allah ya ƙi fitarwa kuma ba da daɗewa ba wasu suka je kinnafan suka dadimi wani nashi in ka ji miliyoyin kuɗin da suka karɓa sai ka sha mamaki dama an ba ka yi sharan masallaci ba ba sai ka je ka yi ta coci ba ba ta kasuwa za ka yi bayan billahi allazi la ilaha illa huwa ma kodan kudi suka karba to mutane awala yarawna annahum yuftaruna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala thumma la yatubuna sannan mutane ba za su kuma ba za su tuna ba Allah madaukakin sarki ya shirin da mu da haka masu kudi a ji tsoron Allah a daina riki haƙƙin bayan Allah in ana riki haƙƙin bayan Allah ba za a zauna lafiya ba ko ka bayar girma da arziki Allah ya samu duki albarka ya tsare ta daga kawo mata hari ko wasu yan iska su zo su karba kuma su dake ka wallahi ba gode bale na gode wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa cikin bi sai an yi daya kuma ku duba da kyau ku gani galibin dukiyar da kaga akai akai musiba na auka mata zaka ga mai ita dukiya ce da ta nisanta haƙƙin Allah shi ya-yanan shi ya-yanan. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wa na bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa an umarce ni in yaki mutane da haka nan da yace umirtu an uqatila an-nasa akwai bambanci tsakanin al-qatlu da kuma al-qitalu al-qitalu shine al-mudafa domin qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan da haka da yana babin fa'ala ne zullu alal musharaka na ithnayn wannan yana daga cikin hadisan da makiya Allah suke ɗaukowa su ce ai gashi annabi da aka turo shi yaƙi ya zo da shi ya zo don ya yaƙi mutane an fahimta yi to akwai bambanci tsakanin alƙatlu kisa da kuma ƙatala shine muzafa. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai fara yaƙar kowa a garin makka ba shi aka fara yaƙa. lokacin da aka yaƙe shi aka kore shi aka fitar da shi daga garin daga baya Allah sai ya ce uzina yi ladina luna bi hun zulim wa inna laha ala na salihun laqadir Allah ya yi izini ga waɗanda aka yaƙe su su su tashi salama kuma Allah yana da iko ya taimake su allazina أخرجوا من ديارهم بغير حق illa أن يقولوا ربنا الله wanda aka fitar da su daga su babu wani dalili sannan da yace umirtu an uqatilan nas an umarce ni in yaƙi mutane lafazin annas anan ba yana nufin duka mutanen duniya ba a lokacin iya makka da madina ne iya da ziratul arab kawai domin makka waje ne da Allah subhanahu wata'ala bai yadda a ci gaba da yin shirka a gurin ba ne hatta ya shadu Allah ilaha illallah ko yanzu labaran da mutane ke gani a ce inna lillahi an bude gidan rawa a Saudiya inna lillahi an bude kaza inna lillahi mutane ba sa bambancewa tsakanin haramin makka da madina da kuma jidda da riya wani an yi abu a riya ba ruwan shi an yi a ina a saudiya har gobe ina rantse muku da Allah duk wanda ya san Saudiya komai gangancin mutum walla babu wanda ya isa ya ce shiga cikin harami tun daga jidda in ka fito ai akwai kofar da da ka zo zaka ga sun sa haramun alal kafir an yi da kula daga nan kan abin da ya gaba to haramun ne kafiri ya shiga saboda haka na rantsi da Allah ba mahalukin da ya isa ya zo ya gina gidan rawa da waka a makka ko a madina sai dai a tafi can su riya su ina ne a je a yi abin da za a yi dama can ana yi sai dai kai in baka sani ba amma a baya gwamnati ba ta ɗaure ma abin gindin ba a fili ake yin shi ba amma mu'amalar dama da ake a cikin garin riya da cikin garin jidda dama ta bambanta da abin da ke faruwa a makka da ina da madina duk wanda ya san wannan ya san wannan sai dai in baka sani ba Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqif fihi wal ba'd sai wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin duk mutumin da yake nufin garin Makka da Madina da wani ilhadi da zalunci Allah ya ce sai mun dandana masa azaba na duk min azabin ali da haka yace wa idbawa ana li ibrahima makanal baiti Allah tushrik bi shi ألا تشرك بي شيئا وطيه البيت للطائفين والقائمين والركع السجود to an umarce ni Shin yaƙi mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma su shaida cewa ni dan sako ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala wa yuqimus salata sannan mutane su tsaye da sallah wa yu'tu zakata kuma su Ba zakka fa idza fa'alu zalika idan mutane suka aikata wannan asamu minni dima'ahum sun tsare jirinsu daga gurina wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqil islam sai da haƙƙin musulunci wa hisabuhum amma hisabun su ala Allah ta'ala yana wajen Allah madaukakin sarki da haka malamai suka ce asamu minni dima'ahum shine muni'u wa hukuti wa hufizu wato sun an tsare su sannan sun hannu da wani ya ainihin wato taɓa mutuncinsu sannan da annabi ya ce illa bi haƙƙil islam malamai suka ce wannan istisna'i ne wanda yake munqati a gidan nahwu muna da istisna'i muttasil sannan muna da istisna'i munqati idan aka kawo jumla ta mustasna minhu da kuma almustasna idan almustasna da almustasna minhu suna daga cikin jinsin abinda aka yi istisna'i to istisna'i ya zama muttasiri kenan idan aka ce ja'at tullabu ko hadara tullabu illa ahmada kaga ai ahmadu yana daga cikin jinsi nawa na dalibai da aka yanzu nan eh, wato istisna'i ne muttasiri dan ahmad yana da alaka da wa na ɗaliban amma hadarar tullabu illa himaran ɗalibai sun halatto sai jaki shi ne ba halatto ba ka ganin istisna'i munqati ne saboda himar bai daga cikin jinsi nawa na ɗalibai to wannan shine abin da ya faru a cikin ƙur'ani duk inda ka ga Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz ƙulna din mala'ikati judu li adama fasadadu illa bi iblisa to naka fasadadu sun yi sujjada ga baki ɗaya sai iblis Na haka istisna'i ne mun katsi dan iblis bai daga cikin jinsi nawa na mala'iku ina fata an fahimta da ka tunda istisna'i ne mun katsi zai zama ma'anar salakin yajibu alaihim ba'da ismatihi ismati dima'ihim wa amwalihim wato ya wajaba gare su bayan tsana jinin su da su an yaqumu bi haqqil islam mutane su tsaye da haƙƙin musulunci na aikata abin da aka umarce su aka ce su da kuma kokarin barin abin da aka hana su aka ce su bari wannan hadisin da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa alqitalu fil islam li ahli al ya kar mutanen da suke bauta ma gunki hatta yadkhulu fil islam har sai sun shiga addinin musulunci an fahimta ai wa dalilu dukulihim fihi dalilin kuma cewa sun shiga addinin musulunci shine furici da za su yi da kalmar shahada guda biyu ɗaya nan, na biyu sai sallah na uku sai zakka to sannan sai kuma yadda da abin da yake ya shafi ragowar rukunin ainihin wato musulunci sannan hadisi yana nuna mana cewa idan mutane suka riga suka bayyanar da shigarsu cikin addinin musulunci jininsu da dukiyarsu ya halatta amma abin da ya riga ya ɓoyu kai babu ruwanka ka bar shi Allah subhanahu wata'ala shi zai yi ainihin wato hukunci akan shi amma mu abin da ya zama wajibi a kanmu yayin duk da ka bayyana musulunci sai mu maka mu'amala irin tawa ta musulmi wajen gudanar da hukunce-hukunce a kanka shi yasa an mutum yana so ya ga kashe-kashen da shehu usman dan a akan mutane a kasar hausa sai ya koma cikin nurul albab ya ce wannan lokacin akwai mutanen da kwata-kwata ba masu da alaƙa da addinin musulunci akwai kuma mutanen gasu suna da intisabi zuwa ga musulunci ya ce amma suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza sai ya ce wa'annan mutanen a alaihim a kamun islam hukuncin musulunci bai gudana a kansu gasu duk da suna ikirarin cewa su musulmi ne to haka wannan kenan saboda haka ba za ka zo ka bayyana mana da zagin Allah a fili ba mi magana ka ce ai kai ba a gane ba ne ba ruwanmu in akwai gwamnatin musulunci kwantar da kai za mu yanka kafiri in an je lahira ina ruwanmu Allah ya hukunci in ba haka kake nufi ba kame bayani a can mu na ruwanmu ko kuwa yanzu fa ba fa nan Najeriya kaɗai ake zagin Allah nan ba kwanan nan wani dan iska ya fito shi ma a Ghana ana ce mai sarkin fera na yi an yi program da shi a wani gidan rediyo wannan wakar da wannan ɗan iskan ya yi abuwan abuwan ya ba hama sai ga shi yana ba ta kariya yana cewa mutane ba su gane wani wannan magana ce ake ta Fera. wannan magana ce ta hakika dukkan malaman da suke cewa babu ruwansu ba su suka sa yaran nan ba na rantsi da Allah ba za su kubuta ba sai sun yadda da abu guda daya me abu daya mu dama ba mu yadda Allah ya aiko annabi da wani abu wasu shari'a Allah yake sun maja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamu mun dora ka akan shari'a muka ce ka bi ta su kuma sai suka ce akwai shari'a akwai hakika ba ka suka ce ba akwai zahiri akwai wa baɗi to wannan haƙiƙar da suka ce akwai yanzu waɗannan ba a ƙarƙashinta suka koma suke wannan ba da abinda za su yi sai a ku malaman shari'a ne shari'a kuka sani su malaman haƙiƙa ne da aka duk malamin da ya ce waɗannan yaran ba su suka sa su ba to in kuna so ku ɓuta ba ku kuka sa su ba sai kun dawo kun ce ba ku yadda da ilimin hakika ba abinda kuka yadda da shi shari'a kuka yadda da ita amma na rantsi da Allah duk wanda ya yadda ya ce akwai hakika kuma ya fito ya ce ba su suke sa yaran nan ba billahi lazi duk girman rawanin shi zindiki ne ƙarya yake ya bayyana musulunci ne sannan yana koye da kafirci a Iran a zuciyar shi kuma shekara nawa ana ta rigima ana ta akwai shari'a akwai hakika akwai zahiri akwai badini sai a kuma sai a laɗe a mataki na al'isan sai sai o mataki da aka shi al'isanin da annabi ya ce shi ne ka bauta ma Allah kamar ga Allah kana gani in baka ganin shi shi yana ganin ka to wannan al'isanin din ne shine mataki na shi shine mataki na haƙiƙa shi yake kai su kuma zuwa ga zagin Allah Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu sannan a cikin wannan hadisi akwai dalili akan karban ayyukan mutane na zahiri wal hukmu bima yaqtadihi zahir da kuma hukunci da abinda zahirin ke bayyana sannan tauhidi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yaki mutane akan sa shine kadaita Allah subhanahu wataala da bauta da kuma siffanta Allah da sifofin da suka dace da shi na kamala annabi da yazo ba ya yaki mutane bane dan wai ba su yadda cewa akwai Allah ba a ina ba annabin da Allah ya turo don ya sanar da mutane cewa akwai Allah kowa ya san akwai Allah an turo su ne don a faɗa musu cewa Allah za a bauta mashi shi kadai ko da annabi ya taso garin maka ai ba ya taso ba ne don laraba wanda ke garin maka ba su san cewa akwai Allah ba wannan shi ne rikicin shi da su sai lokacin da ya miƙe ya ce Allah kaɗai za a bauta to lokacin rigimar ta fara kuma duk inda ka je da ka hula bi ka ce a tauhidi abota ma Allah shi shi kaɗai to yanzu zaka ga gari ya ɗauki ɗin yanzu za ga gari ya ɗauki hayaniya a ce ka kabata mutane amma mun gode ma Allah ta yadda yanzu abubuwa suna ta bayyana yanzu eh? sai gashi yanzu wani ya fito yana faɗa cewa duk wannan karamomin da ake magana dama da wani madadi da wani waye yace duk ƙarya ne ajiya kuma da shi yake yawo jaha-jaha sai ya ba wannan aƙidar kariya hatta maganan cewa mala'ikan mutuwa ya ƙwaci rai shehu abdulkadir jilani ya ƙwaci rayuka a hannun mala'ikan mutuwa ya buga mala'ikan mutuwa an yi kokowa kitikir-kitikir shehu abdulkadir jilani ya ɗauki mala'ikan mutuwa ya buga shi da ƙasa rayukan da aka ƙwato sun gudu wannan maganan ya taɓa kare ta a baya amma sai gashi yanzu ya fito kuma yana maganan tauhidi tauhidi ana ce a jira muna nan da karatu akan wannan Allah ya shirye da mu da haka wannan ba ita bace matsalar su kuma yadda wayannan suke faɗa cewa tawassuli suke yi su ma wayancan in ka tambaye za su yi musu mana abuluhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu an gane da haka malamai suka ce shi al'amari na tauhidin kaɗai ta Allah da halitta al'amari ne da Allah yi shi a jikin neco na ainihin wato ɗan adam Allah da ya koro doguwar kisa cikin surata Ibrahim ba ya ce mana alami a tukum na ba'ul ladina min qablikum ba labarin wanda suke gaban ku bai zo muku ba sai ya ce qaumun nuhi wa adid wa samud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah da annabawa da al'ummomin da suka zo bayan wa'annan banda Allah babu wanda ya san su Allah ya ce ja'atum rusuluhum bil bayyinati manzanninsu sun zo musu da hujjoji da dalilai daga wajen Allah amma faraddu aydihum fi afwahihim sai suka ɗauki hannuwansu suka sa cikin bakunansu wannan dalili ne na ba za su abin da annabawan suka zo da shi daga wajen Allah ba wa qalu suka ce inna bima ursiltum bihi mu abinda aka aiko ku da shi mun kafirce masa wa inna lafi shakkin mimma tad'una na ilaihi muri kaya mu ba muna kokonto kan wannan da'awar ta ku ba qalat rusuluhu sai manzannin suka ce masu afillahi shakku yanzu a cikin al'amarin cewa akwai Allah ai ba wani kokonto bayan kowa Allah ya san shi ne fatiris samawati wal ard shi ya kage halittar sama da ƙasa daga wa daga babu dan haka suke faɗa cewa alama na sahu to da kaga sahu alama ne akwai mai sahu ko kuwa dan haka wannan kenan dan haka in mutum yana so wannan sai ya koma littattafan aqida وعن عبد Abdullahi بن عن عبد الله بن طارق بن اشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول yana cewa man qala la ilaha illa allah duk mutumin da yace la ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillahi ya kafarta da abinda ake bautawa koma bayan Allah haruma maluhu wa damuhu jininsa da dukiyarsa sun haramta wa hisabuhu hisabinsa alallahi ta'ala yana wajen Allah madaukakin sarki to dan haka da annabi yace man qala la ilaha illallah hadisi yana nuna mana dole sai an samu shartut tauhidi sharadin tauhidi shine albara'atu min alma'budatil Baqira. sai ka barranta da duk wani abun bauta wanda ba na gaskiya ba sannan wal kufur bit sai ka kafirce ma tagutu wannan yana daga cikin abin da ayatul qur'ani ta zo ta karfafa Allah madaukakin sarki ya ce mana la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd sai yace faman yakfur bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam isama da haka kalmar la ilaha ita kadai la'ilaha bai wadatarwa sai an samuwa illallah dan aya cewa ta yi wa man yu'min billahi da haka faman yakfuru bitaghut shine la ilaha wa yu'min billahi shine mi illallah to lokacin ne in aka samu wannan faqalistam saka bil urwati lusqa lam sama laha mutun yayi riko da igiyar da bata tsinkewa sannan haka Allah madaukakin sarki ya tsara faɗa yake cewa wallazina istanibu taguta wanda suka nisanci tagutu an ya abuduha basu yarda su bauta masa ba wa anabu ila suka maida al'amarin su zuwa ga Allah Allah yace lahumul bushra ay musu bushara sai ce fa bashir ibad kai wa bayina bushara suwaye sai yace allazina yastami'una al-qawla a ahsana da haka hadisi yana nuna mana cewa shi musulmi masu muddamu wal mal wal ir in dai musulmi ne to da jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa la juzu ta'addi alaihi bi halatta wani yazo ya masa ta'addanci a kansa ba sannan ba a riskar da wani abu na cutarwa in dai akan musulmi ne sannan mu muna yin hukunci da zahiri ne wallahu ya tawalla sara'ir amma Allah shi yake jibintar abin da ya boye nawa na mutane mutum yana yin alaula ya zo masallaci ana yin sallah guda biyar da shi ana karatu yana zuwa ba sai mu masa kyakkyawan da to ba eh abin da kuma ya boye waye zai masa hukunci ba sai Allah ba shi kadai ne sannan kuma akan wannan kuskure ya faru wannan karin maganan cewa nahanu nahakuma bizawahir wallahu yatawalla sarair akwai wanda suka ce hadisin annabi Muhammad to wannan jingina magana zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daidai bane kuskure ne an gani? wal amru laysa kadhalika bal hiya la asala laha fil marfu ba ta da asali a jingina magana a ce zuwa ga annabi magana ce daga cikin maganganun malamai kuma magana ce mai kyau ɗaya daga cikin malaman da Allah ya hore mu wannan wajen fasaha da zalaka ta magana shine akwai al-Imam Hassan al-Basri shi yasa wani lokaci idan yana karatu a majalisin shi akwai mutanen da wani maganar in yayi ba ma sa iya gane bambanci tsakanin maganar annabi da maganar shi eh? yanzu na daga cikin abin da yake sha'i ne shine innamal imanu shine ma waqara fil qalbi wa saddaqa wal amal sai ya ce kuma qala rasulullahi annabi ya ce kun ba maganar annabi bace maganar shi al-imamu hasan al-basri sannan hadisi na gaba wa an ma'abad al-miqdad bin al-aswad radiyallahu anhu qala yake cewa qultu li rasulillahi ara'aita illa qitu rajulan ya rasulullahi ka bani labari idan na haɗu da wani mutum daga cikin kafirai faktatalna sai muka yi yaƙi fadara ba ihi da ya dayya bisifi sai ya cire ɗaya daga cikin hannuwa na guda biyu faƙat aha sai ya tsinke ta sun mala da minni bishadaratin sannan sai ya samu wata bishiya sai ya laɓe a jikinta faƙali sai ya ce asalamtu lillahi na shiga musulunci na mika wuya zuwa ga Allah a aqtuluhu ya rasulullahi to zan kashe shi ba da an ha bayan ya faɗe ta ruwa ku gani ba a yaƙi yaƙi mutum ya daka koma maya ya sata ko ya cire ba hannu sannan ya koma bayan mushi ya laɓe sannan ya furta kalmar shahada a ƙada sai ya ce lata kada ka kashe shi an fahimta? me yasa su waɗannan mutanen da annabi yake magana a kansu sanda suke faɗan kalmar shahada in sun faɗe ta ba da wasa suke ba kamar masu faɗan kalmar shahada ba ne ta yanzu kaga ga mutum yana faɗan kalmar shahada amma bai san ma'anarta ba in ma wani lokaci kuna zaune da wanda ba musulmi ba a uwa zama da shi zaman ku da shi ya yi masa tasiri za ka ko abu yake yin abu ya ba shi mamaki shi ma za ka jace la'ila a illallah yana faruwa ko mai faruwa a kasuwa in kana mu'amala da wanda ba musulmi ba ya sha bajin da abu ya faru ka ce la ilaha illallah to in abin ya mai tasiri shi ma da abu ya faru sai ka ji ya ce la ilaha illallah eh yana fadatta ne daga sai ba daga sai ki ba to shi yasa kake ganin a wancan lokacin su wa'annan mutanen da annabi ya taso a cikin su wani da ka ce masa sai ya faɗa kalmar shahada gara ya mutu ya yadda wallahi ya mutu amma ba zai faɗa saboda yana furtawa ya san ma'ana abin da ya mai ya faɗa za mu tarar da hadisi a nan gaba hadisin da jabir yake ba da labari cewa sun fita yaki tare da annabi suna kwance kowa ya zaɓi bishiyarsa kawai sai ga wani ƙarni akan annabi ya ce wa annabi wa zai kare ka daga gare ni annabi ya ce masa Allah ne yana faɗar haka haiba da kwarjini ta sa sai takobin ta faɗo daga hannun sai hannun annabi sai annabi ya ce kai kuma yanzu wa zai kare ka daga gare ni sai ce ya muhammad ka zaman tofiyayyen mai daukar makami mana sai ya ce ka furta kalmar shahada mana ka musulunta ya ce a ni ba zan yi ba amma ni alkawarin da zan maka shi ne ni ba zan yaƙi ka ba sannan ba zan sake haɗa kai da wanda nasu nasu za yi faɗa da kai ba da haka da ya koma garinsu ya ce mutane to a zo a zo a zo ya fito daga wajen mafi alherin mutane yanzu wayannan yan iskan da suke faɗan wayannan zage-zagen na Allah ba rashin sanin ma'anin wannan kalmar shahada bane faɗatta kawai suke yi shi yasa suke iya fitowa su zage Allah eh faqala faqala sai annabi yace la taqtulu karka kashe shi fa qultu sai nace ya rasulullahi qata ihdaya dai ya yanke ɗaya daga cikin hannuwa na guda biyu thumma qala zalika ba'da ma qataha sannan ya faɗi wannan bayan ya faɗe ta fa qala sai annabi yace la taqtulu karka kashe shi fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika domin ka kashe shi kai kana fa innahu lalle shi wanda ka kashe bi manzilatika yana matsayinka qabla an taqtulahu gabanin ka kashe shi wa innaka kai kuma da kai kisan bi manzilatihi kana matsayin sa qabla an yaqula kalimatu kalimatahu gabanin ya faɗi kalmar sa allati qala wacce ya faɗe ta muttafaqun alayhi da haka yace wa ma'ana annahu bi manzilatika yana matsayin ka shine ma'sumud dab shine fa innahu bi manzilatika yana matsayin ka qabla an taqtilahu shine ay ma'sumud dab Shi ne jininsa tsararre ne ma hakumun bi islamihi an yi hukunci da musuluncinsa wa ma'ana an naka bi manzilatihi ay mubahu dam da ka kashe shi to jininka yanzu kai ma ya halatta bil qisasi li warathatihi dole za a yi qisasi ta hanyar magadan shi la annahu bi manzilatihi fil kufri ba wai yana matsayin sa ba a wajen me a wajen ainihin wato kafirci ina fatar an fahimta to yanzu dole a cikin wannan matsalan akwai me akwai tafsiri an fahimta yi idan da za ku haɗu da mutane makiya kuna bugawa da su in ya zamanto mutane ne wa'inda idan suka furta kalmar shahada sun san ma'anarta kuma da gaske suke yi to ko ka samu kanka a cikin irin wannan halin to dole za ka yi mai za ka yi haƙuri amma mutane ne da suka riƙe kalmar shahadar kuma ta zama musu garkuwa ta ƙarar da ku ya za ku yi eh nan makiya Allah sun taso kuna kallonsu in kai wa kan mutum sai ce la’ila ilaha illallah in ka koma gefe sai ya cire ma kai in yi dan faru wani ya ce la’ila ilaha illallah in ya kyale shi sai ya cire mai kai ya za a yi kaga ba zai ba dole a cikin matsalar akwai mai akwai tafsiri idan irin mutanen da annabi yake cikinsu ne wanda in suka faɗi akan su faɗi kalmar shahada suka yi rikici da shi da haka duk kuma wanda yadda zai faɗe ta da gaske zai yi zai faɗe ta ba da wasa ma yayin irin wannan shine hukuncin to haka hukuncin yake amma mutanen da za su riƙi kalmar shahada ne ta zaman to hanya ce ma ta yaudara ku to fala ta amanu islama usul sulma kada ku amincewa musuluntar kafiri ko sulhu da kafiri bi sharqin wa garbi a gabas na duniya ko a yammacin duniya sheku abdullahi ya ce wa hasbukumu masa ya ce usman masa ya ishe ku ya zama muku misali wani kafiri ne da suka buga rikici da shi a nan ainihin wato ƙasar an fahimta yi da haka wannan kenan allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu hadisin da muka karanta yana nuna mana cewa kafiri harbi halalun da jininsa ya halatta mun shayin bayani muka ce kafare sun kasu gida biyar zuwa shida akwai musta'amar ko sannan akwai zimmi sannan akwai mu'ahad haka ne akwai musta'amar akwai zimmi akwai mu'ahad eh uku kenan akwai na hudu akwai muharib wanda shi ba shi bane na ƙarshe akwai zimmi akwai musta'amal sannan akwai mu'ahad wayannan sannan akwai muharib akwai mustaudinina. su al mustaudinina sune ɗan ƙasa mu'ahad wanda aka yi yaƙi sulhu tsakanin wannan ƙasar da wannan ƙasar ba yaƙi musta'aman ko shine mutumin da zai ce zai shigo ƙasar musulmi ya gaya suke ainihin wato rayuwa a cika duk wata ka'ida da ya kamata ya shigo ya shigo kasar shine musta'mal wa in ahadun min al jara istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma amana sannan akwai wato shine zimmi mutanen da aka ja ka isa musu da sakon addini suka fahimta bayan sun gane suka ce ba za su musulunta ba to wannan sune wato da suka ce ba za su musulunta ba sai aka ce ku yadda ku biya haraji ku zauna karkashin gwamnatin musulunci suka ce sun yadda to wannan su ne mu'ahad to da mustautinina da mu'ahad eh? sannan kuma da musta'aman duka wayannan ba a ɗaukar makami a yaƙe su jininsu haramun waye harabi shine wanda ya ɗauki makamin ya yake ku shine harbi to wayannan sune qur'ani yake maimaitawa cewa fa in qataluhu faqatuluhum kadhalika jazaa'u zalimi in suka dauki makami suka yake ku to kurama daka dukkan arnan da zai dauki makami ya yaƙe ka to halalud dam wal mal bi hukm al islam da jininsa da dukiyarsa halal ne da hukuncin musulunci amma wanda bai yaƙe ka ba babu ruwan karshe, ka bar shi je ta harkokin gabansa amma duk wanda ya ɗauki makami ya yake ka to harbi ne da dukiyar shi shi ma da jinin shi da mutuncin shi sun halatta da hukuncin musulunci wannan ita ce maganar da wasu ke ganin cewa idan mun yi an tada kura dan me zamu ce mutane in an yi Abu Salama ai ba ni nace ba yanzu ba gashi karanta muke yi ba ko kuwa al-kafiru harbi halalud dam wal mal dukkan aron da ya ɗauki makami ya yake ka da jinin shi da dukiyar shi halal ne yadda ya halatta naka jinin da naka addinin da naka dukiyar an fahimta ai so da musulmi kassa zamanto suna masu tsokana Allah ya hana shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mutadin ku yaƙi wanda suka yake ku ne Allah ya ce kakku wuce gona da iri saboda duk wanda ke wuce gona da iri Allah subhanahu wata'ala bai san shi wa qutuluhum haythu wa ku yaƙe su ta inda kuka same su wa akhrijuhum min haythu akhrijukum sannan ku fitar da ku su ta inda suka ainihin wato fitar da ku wannan kenan sannan hadisi yana nuna mana cewa man sadara anhu ma yadullu ala ad-dukhul fil islam duk wanda wani abu ya faru daga gurinsa wanda ke nuni akan shigarsa musulunci na magana ko aiki to haramun ne a kashe shi an fahimta ai sannan hadisi yana ainihin wato nuna mana cewa hadisi yana nuna mana cewa a cikin wannan hadisin akwai gamewa wajen wajabcin tabbata lokacin da ka haɗu da ainihin wato makiya ko da mutum akwai rauni a jikinsa domin kun ga yanayin yadda yake ciki ya ce an cire masa hannaye guda biyu ya yi masa kaza ya yi masa kaza ya rasulullahi ya ra'ayi shi yasa Allah ya ce ya yi halladina amanu idza laqitumul ladina zafan falatu fala mul adbar kada a kuskura a juya ba idza a fi'atan fasbuku an kun hadu da wata jama'a makiya Allah wacce za ku buga Allah madaukakin sarki yace kada ainihin wato a gudu Allah ta'ala ya shirye da mu wa ana usama bin zaid radiyallahu anhu ma qala yake cewa ba'asna ba'asna rasulullahi ila eh, huraqata min juhaina annabi ya aike mu zuwa ga ainihin wato huraqata bangaren juhaina fasabbahan alqawmi ala miyahi sai muka kai farmaki akan mutanen da asba a wajen shan ruwansu wala hittu ana wa rajulun min al-ansari rajulun minhu da ni da wani mutum daga cikin mutanen madina sai muka riski wani mutum ma yayin da ga gashinahu shine iktarabna minhu wa bihi wa alawnahu bi silahina lokacin da muka ainihin wato yi kusa da shi muka riske shi sai muka kai masa farmaki da makamun mu sai mutumin ya ce ilaha illallahu. da muka kai masa farmaki sai ya faɗi wannan fakaffa anhul ansari sai wannan mutumin madina shi ya kame ya ce an tuhu ni sai na sauke shi bai rumhi da na watsinin mashin hatta tuhu har sai da na kashe shi ma na madina ta lokacin da muka zo madina bala balaga zalikan nabiya sai labari ya kai wa annabi fa sai ya ya kai usama a qataltahu ba'da an ma qala la ilaha illa allah yanzu zaka kashe shi bayan ya furta kalmar shahada ulti ya rasulullah nati ya inna ma kana muta'awwidan a ya faɗe ta dan ya nemi tsari da ita ne fa qala ya ce a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illa allah wannan me yake nuna maka duk lokacin da zahirin mutane ya zamanto musulmi ne to kai aiki da zahirin abin da ya ɓoye ka bar shi sai an je gaban Allah sai ka yi hukunci to yanzu wanda suke zuwa masallaci wani masallacin ma fa na juma'a ma su sa ban su tashi mutane kaga dai ƙarshen addini kenan ku daga me ba daga tauhidi sai sallah ba don mutumin da ka ganshi a masallaci aka san abin arziki ya kawo shi kuma wani masallacin ma na juma'a don wanda bai damu da addini ba wani za ka gama ko a jima'an bai iya zuwa sau ɗaya a sashi wani an kama shi an ce dan boko haram ne yace kasa bata lokaci shi sallah ma bai cika yi wallahi tsallakewa yake wata in ya samu lokaci wata rana ya wata kaga wannan sallah bata dame ba a ce kuma ya ya shiga wani abu da kishin addini ai wata mata so ba yi da sai ya zo a sa bom a masallaci kuma da sunan wa addini kai ka san duk wanda ke wannan ba addinin da Allah ya aiko annabi yake yi ba wani addini yake to wanda ya zo ya kashe masu sallah a masallaci a kowane shi bai ma yadda da sallan babbe yinta ta yaya za a yi ya ga an kashe masu sallah kuma gobe ka je ka ce za ka kira shi zo shiga addinin ta yaya za a yi ai bai yi wayi ƙala ya ce ma ma za da yukarriru ha alayya annabi bai gushe ba yana maimaita ta gare ni hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm hasse da ne gurin ina ma ban musulunta ba kafin wannan lokacin wa fi riwayatin fa qala rasulullahi sai annabi yace aqala la ilaha illa allah wa qataltahu usama yanzu mutumin nan ya faɗi kalmar shahada kuma ka kashe shi qultu ya rasulullah nati ya rasulullah inna ma qalaha khawfan min as-silahi ai tsoron makami ne yasa ya faɗe ta qala sai annabi yace A afala shaqatta an qalbihi hatta ta alama an qalaha amla ka buɗe zuciyar shi ne kaga cewa ga dalilin da yasa ya fade ta fama zali yukaddidu hatta tamannaitu annabi bai gushi ba yana maimaita hasida ne gurin anni ni dinnan hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin sai da ne gurin ina ma a ce nima a ranan na ainihin wato musulunta wannan yana daga ciki usama bi ne zai nan kan shi manta babansa fa shi ne zai dubi na harisa shi kadai ne mutumin da a dukkan adadi na yawa da annabi ya bari na sahabbai wanda ake cewa adadinsu ya kai mutum dubu ɗari da dubu goma sha biyar duk yawansu babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa in ba baban shi ba shi kaɗai ne a ƙura'ani wa yattaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa taksha an-nas wallahu ahqqu an taksha falamma qada zaidun minha wa shi kadai ne shi yasa annabi yana tsananin san zaidu da aka da yakin mu'tat ya mutu a can sai ya zamanto soyayyar da yake wa zaidu Tun da ba zaidu sai dan shi usama sai annabi ya dawo yana masa wannan soyayya shi yasa rinduna ta ƙarshe da annabi ya naɗa kafin ya bar duniya kuma zuwa ga Allah ita ce ta usama ta dan zaid kuma a lokacin yana da shekara yana matashi amma kun kalla abin da ya faru annabi yana faɗa yana cewa aqataltahu ba'ada an qala yanzu ka kashe shi tunda wata matsala in ta rikice ana ganin yanzu waye yake da fuskar da zai je mu annabi magana ko annabi zai saurara duk duba ake a ce na Usama yace ga nan a ce ka je ka samu babban mai gida kai masa magana ba mamaki in kai ne zai saurare ka amma kuna jin yadda yake maimaita yana cewa a qataltahu ba da an qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da haka alhura ƙasa bi don mil ha'il muhimmala wa fasihin ra'i batsinin wani kwari ne min juhaina alƙabila wato al-ma'arufa daga cikin ƙabilar juhaina ƙabila ce ma'arufa wa ƙauluhu muta'awwidan ai mu'tasiman biha yana mai neman tsari da timin alƙasri daga kisa lamu utaqidan laha ba wai yana kudirce ta ba wannan hadisin da muka karanta yana nuna mana cewa al-imamu huwa alladhi yab'asu saraya shugaba shine wanda yake tasar rindina ya aikata wa ya amurul julul sannan shi yake ba sojoji umarni mun ce saraya duk rindinar da annabi bai cikin ita ce saraya idan ko ta fita tare da annabi to wannan ya zamanto gazuwa kenan wannan kenan sannan yajibu ta'alluq ahkamil islam bi zahir hadisi yana nuna mana dole ne hukuncin mutane ya rataye da wa da zahiri wala يجوز الباس اما amma fil bai halatta ba kace sai ka binciko abinda ba haƙinka bane wa fi hada at-tashri' saddul a cikin shar'anta wannan akwai toshe kafa tawa tabanna an gane mutum yana zuwa masallaci yana aikin addini yana waye yana waye yana waye ba wani dalili sai ka binciko a zuciyarsa shi mutumin kirki ne kuma mutumin kirki ba ne abin da ya bayyana na zahirin aikin addini wannan ya isa mai masa hukunci cewa mutumin kirki ne amma a zuci Allah shi ya sani tsakaninsa da shi mutumin kirki ne kuma mutumin kirki ba ne rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura sanan wa man alladhina yuhibbuna al-intiqama wat-ta'r wal-qatl bi da'awa adam as-sidq al-batin da kuma ainihin wato hana waɗanda suke ɗaukar fansa da kisa da da'awar cewa to aiwa ne abin da ke cikin zuciyarsa ba nan. ina ruwanka ba abin da ke ina ruwanka sadakan wani ya bayyana mana zagin Allah da zagin annabi a fili babu ruwan hukunta shi zami kakka zo ka yi abin da ya saba ma shari'a ka ce a ai akwai zahiri da baɗi ne a zahiri muke ganin abin haka yake amma kai a baɗini abin ba haka yake ba hukunta ka yi. in an dai lahara Allah ya amfani da baɗin mu ba mu san shi ba mu zahirin muka sani ko kuwa ba shi kenan ba sannan hadisi yana nuna mana cewa annabi bai yi hukunci ga usama ta ɗan zaidu ba akan kisasi saboda me li'annahu kana muta'awwilan saboda a wajen kisan akwai tawili sannan fakana fi zalika shubha sannan a ciki akwai shubha wal hudud tudra'u bi shubhati ita kuma haddi in ya kamata in akwai shubha to tun kuɗe shi ake lakin zalika lakin zalika yajibu diyata alal aqil sai dai ga shi wanda aka kashe tunda ba kisa bane da ganganci babu kisasi sannan ga shubaha to su ɗan uwan mamatan kuma dole a koma a biya su ne a biya su ainihin wato biya wannan ita ce ka'ida An akwai baitul mali sai a biya su sai a biya su ainihin wato diya tunda kisa ne akwai tawili sannan akwai shubaha a ciki wannan yana ciki sannan hadisi yana nuna mana bai halatta ba don ka aikata wata kabira daga cikin kaba'ira kai gurin cewa ina ma baka musulunta ba tunda ai kun ga Usama ta dan Zaidu ya faɗa yace fa ma zala yukarriru hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin a wannan hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm abinda yayi na kashe shi a wajen yakin nan bayan ya ce la ilaha illallah kafirci ne ko kaba'ira ne daga cikin kaba'ir kaba'ira ne to mutum ya aikata wata kaba'ira daga cikin kaba'ir to kada ya makansa cewa gurin ina ma a ce bai musulunta ba wa inna ma qala zalika usama lima hasala fi nafsihi min al-khawf min shiddati inkarin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usama ya faɗi wannan ne saboda yanda yanayin ya ga annabi yana masa ainihin wato inkari bari makaranta hadisan a gurgude wa an jundub bin abdullahi radiyallahu anhu anna rasulullahi ba'atha ba'asan min almuslimina annabi ya tashi wanda ya tasa daga cikin musulmai ila qaumin min almushrikin zuwa ga wasu jama'a daga cikin mushriki wa annahum iltaqaw lalle su musulmai sun hadu da su fa kana rajulun min almushrikin idza sha'a wani mutum daga cikin mushrikai idan ya so an ya kasu da ila radulil minil muslimina ya damfaru wani mutum daga cikin musulmai kasa da lahu fa qatalahu sai ya damfari shi sai ya kashe shi wa anna radulan na muslimina qasada wani mutum daga cikin musulmai ya damfare shi fa qatalahu sai ya kashe shi wa kunna natahaddathu annahu usama bin zaid mun kasance muna tattauna cewa wanda ya kashe nan wato wanda ya kisan shine usama bin zaid falamma rafa as-sayfa lokacin da ya daga takobi kafin ya kashe shi qala sai mutumin ce la ilaha illallahu da ya faɗi wannan kalman faqatalahu sai ya kashe shi faja al bashiru sai mai bishara ya zo ila rasulullahi zuwa ga annabi fasa'alahu sai ya tambaye shi wa akhbarahu sai ya bashi labari hatta akhbarahu khabaran rajuli har sai da mai bisharan ya zo ya ba annabi labari kaifa sana'a yadda shi usama ya aikata fada'alahu fada'ahu fasalahu sai annabi ya kira shi ya tambaye shi faqala sai ce lima qataltahu dan me ka kashe shi faqala sai ce ya rasulullahi auja'a fil muslimina ya faji wa musulmi ciwo ya wa musulmi illa ba wa qatala fulanan wa fulanan ya ma kashe wani da wani wa samma lahu nafaran ya ambatan masa wani yanki wa inni hamaltu alaihi ni na kai masa farmaki ne falamma ra'a as lokacin da ya ga takobi ƙala sai ce la ilaha illallahu, ƙala sai manzan ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a ƙataltahu ka kashe shi ƙala na'am sai ce e ƙala sai ce fa kai fa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamati ya za ka yi da la ilaha illallahu shi idan ta zo ranar alkiyama ƙala sai ce ya isa istaghfir li ka neman min gafara an gane qala sai ce wa kaifa na bila ilaha illallah idan ja a al-yawm al Fa faja'ala Alalaye yazidu ala an yaqula kaifa tasna'u bila ilaha illallah annabi ya fara bai karawa akan wannan kalman yana cewa ya zaka da la ilaha shi idan ta zo ranar alkiyama wannan hadisi ya ƙunshi abubuwa da dama amma ba lokaci a ciki daga ciki akwai maganan tawassuli kun ga ya ce ya rasulallah istaghfirli ka neman mun gafarar Allah tawassuli da addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a wannan ainihin wato wajen asari na ƙarshe shine an Abdullah bin Utba bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radiyallahu anhu yaqulu man ji Umar dan Khattab yana cewa innan nasa kanu yu'khaduna bil wahyi mutane ana kama su da wahayi fi ahadi rasulullahi a zamanin annabi in kai abu sai Allah ya saukar da ayoyi ya tura maka a asiri in kana ganin ka boye ba wanda ya san halin da kake ciki to shi Allah da ya san abu cikin sa da bayyane ya sani kafire ne suka tare za a yi magana aka ce to ka a daga murya ma kun san da an daga murya ko yaya ne ubangijin Muhammadu zai ji suna gama magana Allah sai ya ce masa to wasirru qawlakum a jahu innahu alimun bi zati sudur da haka yace wahayi ana kama mutane a zamanin annabi da wahayi sai ya ce wa Wahayi wahaya ƙarin ƙasa ya ce amma yanzu annabi ya mutu wahayi ya yanki wa inna ma kuma al'ana za harar namin min Amaliku. ya ce mu kan za mu kama mutane ne yanzu da abin da ya bayyana na aikinsu a za harar lana khairan amannahu wa qarrabnahu in ka bayyana mana alheri sai mu matso da kai kusa da mu mu amintar da kai walaysa lana min sariratihi shay'un mu abin da ya koyo na tare da kai ba mu da alaka da shi babu ruwanmu Allahu yuhasibuhu fi ce Allah shi zai maka hisabi a abin da ya koyo wa man azhara lana a wanda di ya bayyanar da mummunan abu lam na amanu wa lam nusaddiqu ba za mu amintar da shi kuma ba za mu gaskata shi ba wa in qala koda ya ce mana inna sariratahu hasana shi ba ni ya sani kyauci ba abin da ya dame mu inda sai na Umar hukunta ki zamu in ya je lahira Allah shi ya san san mai kyau ce mu ba mu. to da ka wayannan yan hakikan da suke fitowa su zagi Allah su ce baɗini ne duk wanda ya zagi Allah ko ya zagi annabi Muhammad kamata a kama arni a kashe shi Abin da ya bayyana hukuncin aikinsa arnanci ne ko to ya san mai kyau ce in an je lahira can Allah zai hukunci mu dai abin da ya bayyana gare mu yanzu arnanci ya bayyana mana ko kuwa sannan kar a manta bayan waɗannan hadisan fa dole kuma sai an lura da nawaqidul islam abin da ke warwarewa musulunci yanzu wannan zindikin abdul inyas da ya faɗa yace inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai taso daga madina ya zo kano yace akan a in ya zai iya taka wuyan annabi idan wannan magana dan girman allah bata zama arnanci ba a duniya to mai mutum zai zama arni babu kaga wannan maganan ba ruwanmu da wai wani hakika kake nufi baɗini ne ka ina wanda diye wannan a zahiri ya saba ma shari'a hukunta shi in an je lahira in ba haka Allah yake ni in ba haka yake ni ba a zuciyarsa Allah ya yi masa hukunci mu ba a dora mana bibiyan abin da ya boye na mutane ba abin da ya bayyana da shi za a yi mi da shi za a hukunci yasa malam in ba dola ta musulunci sai a yi taka maka yanzu wannan rashin mutuncin da ake da zagin nan da ake na Allah a zagi annabi a zagi Allah a zagi annabi a zagi Allah yau na farko farkon nan da suka fara dan an kama su an hukunta su dan Allah abin nan zai ci gaba ba zai ci gaba ba amma shikenan sai a yi bulis kake ji ba abinda zai faru Allah ta'ala ya shirye da mu dan haka kamar yadda na faɗa a tsakiyar karatu dukkan waɗannan shehinan masu kimakiman rawanin da na saman da na ƙasan da na tsakiya wanda suke kore yaran nan daga jikinsu mun ji yaran nan za su kuru amma da sharaɗi ƙwaya ɗaya sharaɗin shi ne duk wanda ya ce ba su da alaƙa da yaran nan to sai ya fito kuma ya faɗawa mutane yanzu cewa bai yadda da haƙiƙa ba shi ba amma na rantsi da Allah in dai ka yadda akwai shari'a akwai haƙiƙa to ƙariya kake munafiki ne kai baka yadda kai ma kana goyon abin da yaran nan suke ta karkashin ka shikenan kawai yadda za a ta kenan amma wa'annan malaman da yanzu suke cewa ba su suka sa yaran nan ba dan Allah a shekarun baya waye kai suwa mutane raddi da rigima cewa akwai shari'a akwai haƙiƙa su yan izala jahilai ne ba sa karatu ba su san shari'a ba ba su san hakika ba su shari'a kaɗai suka sani mu kuma mun san shari'a mun san hakika ba ka suke cewa ba Allah ya ne ma hakikan da za ta kai zuwa ga zagin Allah saboda haka mu ba ruwanmu da wata hakika shari'a Allah ya ku annabar ita kuma muna kanta haka in ka bayyana musulunci a zahiri mai mu'amala da kai ta musulmi in ka bayyana arnanci a zahiri mai mu'amala da kai tawa ta arni ba su nan kawai abinda ya ɓoyi Allah bai ɗora mana ƙwaƙwale-ƙwaƙwale Ba an je lahira ya yi min ya yi hukunci a can yanzu da musu wayan nan malaman ba su suka ƙware ba gurin cewa duk irin gazar da mutum zai yi bai halatta a ce mai ba musulmi ba sai ga shi da suka ga yaran nan sun fara kirarwa ai da duk irin gazar da mutum yi in ka ce masa arni sai a ce ka tada kura a maganganun na bayan na bayan a wancan lokacin sanda ake wayannan wa'azin wa'azin yayi zafi akwai shehin da anan garin ya faɗa ya ce waye annabi Musa ya je miƙati zai ga Allah ya ce waye ne shi ya ga Allah ya ce ai ganin Allah da magana da Allah bi hannun kowa yana hannun shehu Ibrahim a nan garin wani babban shehi ne ya faɗi wannan magana ya ce kuma duk wani wanda yake ɗan ɗariƙa ne to kada ya kuskure ya sa ran shi da aljanna an taɓa lahira ya ce wallahi su sun fi ƙarfin aljanna ya ce mai za su yi da aljanna sai ka ce wasu leburori shi ne wani ya ce to tun da sun fi ƙarfin aljanna dama ai sai dai wuta wallahi sai dai wuta a nan garin yake ba a nan garin na kaduna nan yake faɗa wannan magana a lokacin da yake faɗa wannan maganin cewa ake ba magane ba ai haƙiƙa ne mu shari'a muka sani su haƙiƙa suka sani sai gashi yanzu haƙiƙa ta kai ana iya fitowa a kundima ma Allah zaki cikin su wani ya karatu yace abinda aka yi ba daidai din bane wani ya buga mai wa yace daga kaiwa an ce mu shehin namu kaza kaza kake cewa kaza yace ba Allah kake takama da shi ba yace to Allah naka da kai da shi kun ci kaza kaza billahi lazi ya kundin duro zagi ya yaba ma Allah ya yaba ma Allah a nan garin aka yi kuma mutumin nan ya taba cewa ya ga Allah akan zogale ba ka san zogale ba to akan akan zogale ya ce ya ga Allah akan zogale saboda kawai Allah ya zama abin wasa na ce muku nan fara gasan nan da gasan nan wani ɗan iska ya tashi ya tafi Kano shi dan kalakato yana da gima bai yadda da hadisi ba kawai sai ga wani ya zo ya tsaya gaban shi ya kalle shi ce amma dai kai na baka ilimi Ya a aka manya ka bani ilimi Ya ce ai wannan qur'anin da kake karanta magana ta ce Ya ce ai la haula wala quwwata da kake jin ana faɗa ai ba kowa bane ni ne ai ya ce eh ya ce eh, yanzu wannan ƙur'anin magana ka ta yace ƙware kuwa aka ce to mai ka faɗa a suratu yusufa aya ta 103 aka yi jungun-jungun aka kasa magana can sai wani ya karanto ayan aka ce ba ka ce magana ka ba ce ya ce eh ya ce ai a ciki sai da na faɗa muku na ce layu su'alu amma ya faru mu ba a tambayar mu muka abu amma wahun tun da ku bayi ɗane ni na halice ku kudar tambaya ai mutum ba an tafi hutun rabin lokaci za a ci abinci wani yaro ya gan shi yana ɗiba girki ya ce a Allah kuma ana ɗiba girki ya ce wallahi zan tsine ma albarka wai irin abin da na aiko annabawa aka dinga faɗa musu wai shine ma aiko annabawa kai ma yanzu shi zaka faɗa haka ake wannan rashin mutuncin ba to saboda haka ya zama dole wannan muguwar aƙidar a tashi kuma kamar yadda na faɗa wallahi rauni da karantar da aƙida da aka shi sa wannan iskancin ya dawo amma baya da aka tashi aka yi kowa sai tun hamma da gyaran kafuleto kowa ba ya shiga taitayinsa ba eh sannan wai masu wannan aƙidar dan rashin mutunci ko mutun ya fito ya nuna maka wai shi yafi ka san Allah yafi ka san Annabi Muhammad inda mutanen nan wannan maulidin da suke da gaske ne Annabi suke nufi da shi eh maimakon san Annabi abu ya dawo an wulakanta Annabin ai daga ranan duk wanda ke maulidi ya kamata ya haƙura da shi ya bar shi eh sannan yanzu da aka zo aka yi maulidi a nan din. Eh? in maulidin annaba aka kira ana irin wannan taron ba yi don ka gane asali ba annabin ba ne tagin to in Allah ya da kamar yadda na faɗa na ce karatuttuka suna nan zuwa tun da dai an shiga alfarmar Allah to a jira kuma abinda mu kuma za mu dinga biyo baya da shi wayannan aƙidin a hankali zan ɗauko in dinga warware su da dalilai da hujjoji da komai da komai a natse an fahimta a hankali a hankali yanzu maganan ganin annabi kaga yaro kawai ya tashi ya ce annabi yana zuwa gidansu yana tun shinkafa suna ma shinkafa da wake ko ka zo yaro ya ce maka ai yanzu yanzu nan ma'aiki ya sha kwana sun gama tattaunawa kana nufin cewa wannan aƙidar babu ita a littattafai ba koya ma yaran nan akai ba akwai abin da za a ce ma yaro da ya karanta so goma sha biyu duk inda yake annaba zai zo wajen eh? shi kanshi shugaban tafiyar gabaki daya tsakaninsa da annaba akwai shekara sama da dubu amma za ka ji basa sa jin kunya suna cawai sun haɗu da annaba da shi mu shafa hatan ba ka suke faɗa ba idan shugaban tafiyar an ce sun haɗu da annabi tsakanin shi da annaba akwai sama da shekara dubu idan wani yaro ya minki shi ma yake sun haɗu da annaba ana da ikon a ce ƙarya ne in an ce ƙarya ne sai ce kuma ƙarya kuke ai shi ma shugaban kunci ya haɗu da annabi aka yi haɗu da shi tun da bida a ce in kai kai ma ba kai saka hana wani ba amma wanda yake da aƙidar annabi ya mutu an samu rashin fahimta tsakanin na na fatima da sai na abubakar akan matsalar gado an samu rikici tsakanin mai Eh, ah, eh, amsar da muhajir waye zai zama shugaba bayan annabi aka yi jinkiri wajen binne shi an samu rikici tsakanin ali bin abi talib da sayyidina muawiya wanda ta kai aka yi yakin sufinu aka yi menene amma fa duk annabi bai taso ba ya musu magana yanzu wanda ya ce annabi sun haɗu da shi sai ka duba sai ka gani abinda suka haɗu da shi da annabi muhimmancinsa ya kai rikicin da aka samu tsakanin sahabbai wanda ta kai zuwa ga an yi kashe-kashe amma annabi bai taso yi musu magana ba sai yanzu wani kawai sai ya taso sai ce wai sun haɗu da annabi saboda renin wayo haka ake yi ba ko kuma kawai mutum ya zo ya datsu nan sai ya ce to daga nan an gabata musu nan kuma su jira sai shekara mai zuwa sai kaga yan nan suna kuka yan nan kuma suna nan lashin yan nan wasu ya haƙuri abin rabo ne abin rabo ne rabo ne haka ba ka dinga wa mutane ba don banda an tashi an karantar da mutane da yanzu ungosu nusun nan ma Allah kaɗai san alloli nawa ne a cikin da Allah ya shirye da mu da haka za mu tsaya nan kuma ‘yan uwa za su yi mana haƙuri in Allah da muna ganin wannan karatu zai zama kusan ne na ƙarshe sai dai bayan sallah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana